kowa ya fito alo tsiya alo danja kamar ya kowa ya fito alo tsiya alo danja me yake faruwa ne nama aka sace mana ko ɗanɗanawa ba ba aka juye shi. wai naman da naga kina soyawa yanzu yanzu na? Shi ne fa daga shiga ɗakin ɗauko matsami shi ne har an kwace shi. Ah to gaskiya dai ba a kyauta ba da aka sace naman. Naman aka sace? Naman fa shi aka sace. Ma gaskiya gidan nan ana rena mana hankali. Kamar ya ana rena muku hankali dan an sace wani ɗan ƙaramin naman da bai kai ya kawo ba. Naman nan fa kilo uku ne. To ko kilo goma ne ma dai tunda nama ya riga ya ɓace ai shi kenan. Yanzu nan daga shiga ɗaki zan ɗauko abu in juye wai har an kwashe naman. Ah haf ma aikin almajirai ne ko kuma makota ne suka shigo suka ɗauke nama. Naman nan fa a gidan nan aka sace shi. Kamar ya a gidan nan aka sace shi me kake nufi? Kana nufin mu muka sace naman kenan? ba rayu an gaya muku naman ku muke jira da za ku satan muku? Yawwa yawwa gaya musu mu za su raina mu da hankali su cewa mun sace musu wani nama. Lalle ana mana karfa karfa a cikin gidan nan. Mu da kayan mu kuma a dake mu a hana mu kuka. Kai dalla can gabo rufe mu mutane baki sai wani surutu kake yi akan wani naman da bai kai ya kawo ba. Naman da ko gishiri ma bai ji ba. sai yau na ƙara tabbatar da kai tsohon ɗan iska Salamu alaikum jama'a masu kallon mu da sauraron mu. Da fatan dai kowa na cikin koshin lafiya to ba tare da bata lokaci ba da yau na zo muku da abin na tabbata za ku ji daɗi za ku more sosai. <laughs> to yau fa na zo muku da naku dan ku kanin ku abokin ku yayan ku Zara wanda aka fi sani da Zakariya dan Kano. Da mun taska ya gaya mu. <laughs> A to ai da mun taska ya ji labari dole ya gaya miki. Barai da gaske. Shin kuna da labarin Zakariya dan Kano mu ne number one kuma mun kware gurin tura kuɗi daga Libya zuwa Najeriya daga Najeriya kuma zuwa Libya gaskiya na samu wannan labarin to in dai har ka samu wannan labarin ba ma kai kaɗai ba yau so nake kowa ma ya samu wannan labarin ai da ka faɗa mun to ai gashi ina gaya maka kuma ba ma kai kaɗai ba yau so nake na gaya ma kowa ji ya sani ko ba gaskiya ba gaskiya ne to kamar dai na gaya muku muna tura kuɗi daga Libya zuwa Najeriya sannan kuma muna tura kuɗi daga Libya zuwa Nijar jama'a abinda ta kawo ta kenan daga Maiduguri okay yanzu kana nufin tun daga Maiduguri ka zo gurin Zakariya dan Kano saboda ka tura kuɗi yo Alan Gubro. To ai koka kyauta kuma ba ma kai kaɗai ba ma kowa zai iya zuwa gurin Zakariya dan Kano domin ya tura kuɗin sa sa kwance ba tare da ya sha wahala ba. Haka nake so kowa ya da jikinsa. Sannan kuma ba iya tura kuɗi kaɗai ba ma muna sai da katin MTN kuma muna sai da katin Nijar har da ma data. To alhamdulillah. Kai bari ma ai komai a buɗe don ku ƙara sani da kyau saboda mu nan cikakkun 'yan kasuwa ne. Har atamfofi muna saidawa da shaddodi da kuma leshika. Insha Allah. kai bari ma ku ji har buhunan masara muna saidawa da na shinkafa da garin tuwo da kuma waken suya duka abin da ka faɗa gaskiya ne don haka kada ku yadda ku bari a bar ku a baya a baku labari wa'annan su ne nambobin mu ga nambobin mu na Libya ga kuma na Najeriya a dauka a address din mu na Libya inda za ku same mu muna jihar Musrata Haruba Sumabur yawa address din mu na Najeriya muna nan a Kurna Asabe Baba Layi Farin Bene da mun taska ya gaya mu address din mu na Niger kuma yana nan a Maradi Kaduro kwarai kuwa domin neman ƙarin bayani kuma kamar yadda na gaya muku wa'annan su ne lambobinmu za ku iya kiran mu ko kuma kuma na magana ta WhatsApp da haka kada ku yarda ku bari a bar ku a baya a baku labari sai kun zo ni ma abin da nake tunani kenan